بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأشهد الرحمن أشهد شهادة ga talatin ƙarshe a cikin wata rabi na ubal ba shi jiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana dubu ɗaya da yuhu da talatin da shida da gobe laraba yana yi wa laraban ƙarshe kuma rana ta ƙarshe a wata rabi na ubal in kuma ga wata yau zai zama gobe ɗaya ga watan rabi fulani wadda an da abuwa mai muhimmanci rayuwar tana ƙunshe da zaman lafiya kuma addu'a ce ta anti-disaster anti-bala'i anti-musiba an kai na wani addu'a da yake Allah ya ka samu duk fargaban da za a yi shiga ciki ka samu Allah ya kare Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil amni ya Allah ka fito mana da jikirin wannan wata mana halin aminci al'am cikakken aminci wal iman sannan ya Allah ka fito mana da jikirin wannan wata mana halin imani wassalama sannan ya Allah ka fito mana da jinjirin wannan wata muna halin kukuta daga dukkan bala'i da musiba shine salama ce wal islami fito mana jinjirin wannan wata muna halin tabbatuwa kan islam wat tawfiq da dace bima tuhibbu rabbuna wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah wa lokacin da muke ciki lokaci ne na mutum in mutum ya so ma yayi ya so ya bari shi kawai abin yanzu sunan ta kai in ka so ka yi ne in ka so ka bari shi ta abuwa da dai, allah ya datar da shi shi ke nan fitina za ta zo sai allah ya tsami shi Wannan ya kuma shi ba zai yi ba kuma ya gamsu shi da zai yi ba shi ke nan kuma da ƙarƙashin aya ta ɗari da arba'in da shida ne allabina آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون آية الدليل أربعين لشدة وتتشن آية الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون للون الله يباس لتابي اليهود والنصارى يعرفونه يعني يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم duk bai bude da ba nasari sun san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da suka sanya ayan su dubu kuma ba mu ba yahuda bane mu musulmai ne kuma shi Allah sallallahu alaihi wasallam ba nasu bane namu ne to zai zama hasara ne mai girma ya kasance ba mu san wani sufofin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam wanda ya kamata mu wakafi akan wannan aya wadan karanto yin sabuwar da malamai su rubuta mana alladina atainahum kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum أن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ودون من karanta waccan littafi ko wani bangare daga cikin littafi 500 sifa min sifatin rasuli sallallahu alaihi wasallam littafi na biyu da yake biye da shi shi ma takaitacce ne domin bai wuce bai mai karatu biyu ba shi ke na wannan satin da sati mai zuwa sai mu ci gaba da wurin da muka tsaya littafin shi ne annabiyu sallallahu alaihi wasallama ka annaka tarahu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaman kana gane shi wannan karatu ne na masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu khilqatihi sharifa yanda zai siffata maka yanda Allah mai girma da kuka ya halicci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam min mafarqi ra'sihi ila akhmasi qadamihi daga tsakiyar kanshi har zuwa kafan kafan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bi riwayati thabitati sahiha da ruwayoyi tabbatattu wanda suke ingantattu na sheikh muhammad ibn rizq ibn qarhuni muhammad ibn rizq ibn qarhuni malami yana littafai masu kyau daga ciki akwai tahdidi tarihi mawlidin nabi sallallahu alaihi wasallam yaushe ne aka haifi manzon Allah ta gabe mun fi sani cewa sha biyu ga watan rabiul awwal to matsala akwai sabani suna cewa biyu ne wata watan rabiul awwal suna cewa goma ne da sannan kuma ya yi littafi takaitacce ƙafu zahu fi ahkami sujudi zahu akwai kuma a sutura fi makkati wa ghairiha sutura a makka da wani makka yana littafai masu kyau ka duba ƙarshen risala za ga wasu littafai da shi malami ba ta da mai mara kuka sanya mai fi mizani hasanati annabi sallallahu alaihi wasallam ka annaka tarawa mafi yawancin wannan da aka samu shi a cikin shama'il muhammadiyya shama'il al-muhammadiyya wanda imamu tirmidhi wanda yana da kyau kafin mu shiga cikin littafin zai karanto maka hadisin farko da imamu tirmidhi ya kawo to sai mu shiga fafatawa cikin littafin ko da za mu ɗauki shafi biyu insha Allah قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس الربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدمي ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله تعالى على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء حديث متفق عليه البخاري مسلم سرويت مالك وعادت أشين موطا سنة رواية محمد بن الحسن الشيباني تبعتنا أحمد يا رويت أبو مسلم الإمام البيهقي دلائل النبوة دلائل النبوة جم مجلد يبدو تقوز من الزوار بقل ذكر سنوية تانيا ربيع بن أبي عبد الرحمن شكما يصام دكا أنا سيبور مالي وأنا سيكي جوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن أنه صلى الله عليه وسلم شيبا زنقليل الدروني shine tawil alba'id zankare ne kuma wala bil shi kuma ba dan gajere ba to kaga kenan da zalika sabila shi tsaka sake shi wanda wajen tsawon manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam a lokacin babu kayan waje amma da shi da an gwado mana shi annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon shi ya yake wala bil abyadil amhaqi sannan kuma shi ba fari ne sosai ba yani shadidul bayan alkhali anil humra wani fari za ce babu jajajaja shi ba fari ne fat kamar da su turawa ba kazabai walakin adamu sannan shi kuma ba baki-baki ba ne kamar irin domin kowa nan baki ne ko akwai bari dukkan mu baka ne wa na sallallahu shi kalan shi ba irin kalan mu ne. wala bil adami wala bil ja'dil qatiti sannan kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam gashin shi laysa bil ja'dil qatiti ba ya gashi yake shi ba wala bis sabt sannan kuma gashin shi ba sakakken gashi ba ne kaga yanzu ya gwada maka tsawon annabi sallallahu alaihi wasallam da launin fatan shi sannan kuma da gashin shi ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sana Allah ya turo Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana shekara 40 fa qama bi makkah 10 sinin sai zauna garin makka shekara 10 anan yake cewa sun sha fadan amma asali shekara na shekara 13 to sai aka dore na saman sai aka share wa shekara to 40 plus 10 plus 10 ya zama 60 kenan wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sana amma ka asali 13 plus 10 plus 40 ne zai zama 63 years kenan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dauke shi yana dan shekara 63 to haka nan ma babban abokin shi Abubakar Siddiq shima Allah ya dauke shi dan shekara 63 aboki na biyu shi ma haka Umar Faruk shi ma Allah ya dauke shi shekara 63 ne ce cewa wa laysa fi ra'sihi wa lihiyatihi a shekara 63 nan akan Annabi sallallahu alaihi wasallama da gemin shi ba a samu 20 sha'aratan bayda ba a samu furfura da suka kai a shirin banda za ke ba su ma ashirin din me yasa shi ya yi furfura ya ce shayyabat ni hudun wa akhawatuha suratu hud da uwanta masu kiyama kiyaman nan su suka sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dogara daga mu kuma yau da gobe ne Najeriya ta sa kai dogara shayyabati hud wa akhawatuha kai kuma yana yiwa ka masara wa akhawatuha in ban na masara ya sanya ka kai gurbara ko tension na Najeriya ta sa kai gurbara wallahi kuma ka duba ko da sawoyin mu ma sawoyin mu ba wayan su shekaru can je ka ga mutum yayi barbara hmm? sawoyin mu ka samu wai mutum yayi barbara classmate dina ka gawar gaba ɗaya biyan mu shi yayi barbara yana duk da cewa akwai halitta amma su dai tabbas tabbas aka samu duniya ce shayyabatka jos wa nigeria amma duk da cewa farfaran ma mu falala ne mun karanta littafi nuru shay littafi ne shi maka wanda nuru shay wannan mana ce sifatu ra'sihi wa wajhihi sallallahu alaihi wasallam ya ya siffar kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma siffar fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam ya tattaro muku ruwayoyin ya shashare isnadi don za ka ga yana baka numbers littafin da ba shi bane na farko hukumu mai rawai sirar habiya ta ga shi ne number two ke akwai ne gabace shi wannan bai dora daga first number one ba second third a sai dora maka daga number na biyu da akwai littafin da ya gabace wannan don kaga number 280 ma'ana sai ka zai can ƙarshen littafin ne to za ka ga not ɗin shi not ɗin shi a can ƙarshe 280 to yadda kuma bambar a 280 255 zai da kuma can ƙarshe 287 zai da kuma ƙarshe da gawa suka yi waye mani daga ce kawai da kuma maka labarai ne ba tare da ba tare da ne ba tare da isnadi ba yawancin hadisi za ka ga bukari bukari bukari bukari bukari bukari bukari bukari bukari bukari قال مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم أبي كتير بن عمش يعني أخرجه الترمذي في الشمال كذا كذا كذا كذا عشان نقول لنا الله ما تقول لنا أكثر حديث إيش كان صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس أنا صلى الله عليه وسلم بعد بعدك الخبر كيف تجيبه شيء ضخم الرأس إلى yana da kai mai faɗi kuma ba ka ce girman annan sallallahu alaihi wasallam sayyidul mutawadi'in kan shi ba dan misiki bane azhamul launi sannan kuma annan sallallahu alaihi wasallam yana da launi fari launi wanda ke ba fari falba ke shine dai sai ya ce laysa bi abyada am haqa shi ba fari ne fari ba ai shadidul baya ya yi fassara maka ba an fassara fari bane farin shi yana hada da ne jajajaja wala a sama sannan kuma shi ba baki baki ba ne ai asma wanda jan shi yana kaman da baki baki shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba asma shi ne bayanuhu ila sumra a kasance farin shi kasance ya fi karkata zuwa wurin baki baki a mashrubun bi humra annabi sallallahu alaihi wasallam kalan shi an hana shi ne da ja shi jan balarabe وكان أحسن الناس وجها annan sallallahu alaihi wasallam ya fi mutane kyan fuska wanda kaga dan iskan bature da zai zai katun din manzo Allah bai san me yake ba annan sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan annan sallallahu alaihi wasallam ya fi mutane kyan buska. wa ahsanuhu khuluqan sannan kuma wajen kyawawan dabi'u manzo Allah ya fi kowa ballanta cewa har Allah siffata manzo Allah da wani sigari a hannu a'udhu billah a'udhu billah akwai wannan izgilanci ne inna kafainaka almustahzi'in kuma wannan yana yi ne dan ya sake daukaka yayi wannan dan ya sake daukaka waye ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai bincike a san waye shi ta dalilin haka la tasabu sharran lakum bal huwa khairun lakum annabi sallallahu alaihi wasallam ya kowa kyau amma an gwada shi da kamar annabawancin annabi Yusuf kuma alaihi salam shi annabi sallallahu alaihi an ba shi rabin kyau an ba annabi yusuf alaihi salam rabin kyau amma shi wannan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam shine ahsanan nasi waje wajhan wa ahsanuhu khuluqan ya fi kowa kyau wajen halitta sannan wajen ɗabi'an shi kuma ya fi kowa kyakkyawar ɗabi'a haka ana si burma yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa wa kana wajhuhu kal qamari fuskan annabi sallallahu alaihi kai ka ce wata kal qamar aka tambayi albara'u ibn azib ya ya fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akana wajhu rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithlu sayf ya ya fuskan annabi sallallahu alaihi wasallam kaman takobi yake sai ce la bal mithlul qamari ga hadisin na goma na cikin shamali muhammadiyya الإمام الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا همير بن عبد الرحمن الرؤاسي زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب سأل رجل البراء بن عازب ولم يتنبي البراء ابن عازب أكان تنبي وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف يا فسك أنه صلى الله عليه وسلم كمن تكو بيتك تكي والكيا qala la bal mithla al-qamar ai fuskar annabi sallallahu kai ka ce wata wajen haske hadisin imamu tirmidhi ya sake rawaito shi a cikin sunan sannan kuma imamu bukhari ya rawaito shi a cikin manaqib da imamu darimi da imamu ahmad da abu dawud al-tayalisi a cikin musnad to kaga yadda kyan fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam a wakana kai ka ce wata ne da rana saboda haske ga annaka shamsun a wal muluku wani yana ko da sarkin shi ce ka annaka shamsun wal muluku kai ka ce kai rana ce sannan kuma sauran sarakuna gaba ɗaya kamar taurari suke idan mala'ata lam yabdu min hunna kawkabu to ga idan rana ta fito wani tauraro za ka gani to idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito shi ma ba wanda za a gani shine sayyidu waladi adama kuma shine imamul muttaqin wa kana mustadiran annabi sallallahu alaihi wasallam fuskan shi ba wai ta tafi ne haka ko da ta kasance zagayya ne fuska ce wanda take zagayya kuma in kyau ne zaka samu fuskar da take zagayya ta ce mai kyau to kuma fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam malam zai zo ya siffata mana annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da kuma tu kula kula kamar yadda cikin shi da kirjin shi ba shi da tumbi ballanta ya hadu kamar mana mai wa a ce wai tumbi ya riga mai manzo Allah ba shi da shi ma sani. kuma ballanta kai mana mai kai kana da kaza kana da kaza fuskanta ci manzo Allah ba shi da wani fuskan shi yadda take haka kawai take sun albawa ne kuma tu kuma tu kiba kiba da wannan suke cewa kiba kiba yana cin alamun tashin kiyama daga mutane suna luti luti haka min ashraq a kaduwa duba nihayatul alam sannan kuma karshen karshe ka duba suratul munafiqun amma wannan fa wai alama ce duk wanda aka shi yana da kiba ka ce mai munafiki ba amma da haka ba amma dai abin da Allah ya ce shine ne wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum tu'jibuka kaga mutum kwanjaban me jikin shi zai ba zai kayatar da kai amma mutum da yake bulbul ga nama wuya ga menene ga menene to shi ne aka samu irin wannan to ba kun ba bane a ce mutum ya cika kiba kiba kiba kiba wannan yi mimimi yake cewa fa jusumu ahlul ilmi ghairi simani in ka duba malamai can can malamai za ka samu ba wani kiba kiba suke da shi in ka duba kamar irin su bumbas irin su ibn husaini irin su albani aka samu ba wani kiba kiba suke da shi maka nan ma malamai cancan za ka samu su da kiban yi ba mustadiran abiyada annabi sallallahu alaihi wasallam na da haske malihal wajhi mai hasken fuska idan surra annabi sallallahu alaihi yana cikin farin ciki tabruku asariru Fata fatan goshi sai ka samu tana haske tana wajiya asari shine kamar naman da zai cikin cukuyi a gushi ba. in ka hada shi aka ga cewa akwai nama da dan hahari to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cikin farin ciki tabruku asari waji naman fuskar shi ka samu tana haske tana wariya fa yastanihu sai kasance ta yi haske ka annahu qita'atu qamari kai ka ce yankin wata ne kaga annabi sallallahu alaihi wasallam abin kallo ne ke don wani sahabi ne zai gida ya tuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuna rasuwan shi da rasuwan annon sallallahu alaihi kuma in shiga aljanna yana ganin cewa fa irin aljanna da aka sa annon sallallahu alaihi ba irin shi za sa ta ba za sa shi ba iya hakuri sai ya zo iya ido biyu da manzan Allah sallallahu alaihi sai ke gama annabi sallallahu alaihi sai Allah ya saukar da wa man yuti illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin shuhadai was-salihin wa hasuna ulaika shike dan yaba Allah biyayya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya to yana tare da su ne yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya ta'ala sai ne ce wa kana yu'rafu dhalika minhu kuma sahabbai suna gane ba. in yana cikin farin ciki yana cikin walwala zaka ga fuskar shi haske take wa ma ru'iya shay'un ba a taba ganin wani abu ahsana minhu sallallahu alaihi wasallam abin da ya fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba gani ba ka anna shamsa tajri fi jabhatihi kai ka ce rana ce take gudu akan goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haske to wajen da bigon shi ba wa kana ashadda haya'an min al-agra'i fi khidriha annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu budurwa tsananin kunya budurwar da take kunyan kanta a cikin ɗakinta za ka samu kamar suwaye suka fi kunya kamar ka ce fulani kamar fulani akwai fulani masu tsananin tsananin kunya tana jin wai kamata magana ta yi amsa bara ta iya wannan sallallahu salim ya fi budurwa mai tsananin kunya kunya to kaga yanzu ina yi matan musulmi tana tafiya ta sa takalmi yana kwaras koras bakin kuma yana kas kas wai mace ke nawa kuma za a tafi za a fito sai a kura a daka duk abubuwan shafe-shafe a shishafa kaga na lebe daban a na gira daban jagira daban an shaɗu daban menene daban na kuma tushi ma daban na fuska daban duka dai za a ta harhaɗe harhaɗe saboda ne za a tafi waje to kaga yana kunya ga wannan matan ba kama a sallallahu alaihi wasallam da duba tsananin kunyan shi وكان أشد حياء من العذراء في كبرها العذراء تشي البكر بدروا أنا تاكسا جدنا سنة كنيا لأن صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكه الأيم حتى تستأمر ولا تنكه البكر حتى تستأذن ba a aurar da bazawara sai an yi umarninta ba a aurar da budurwa sai an nemi izininta ba ran sai abin ya kulle masahabai kai ce to kai fa ya rasulullah ya budurwa za ta ya za ta yi ta buɗe baki ta ce ina son shi yaya za a yi haka sai ta ce ya ce an ta skuta ma'ana ta yi shuru alamar ta yadda ke to kaga ba ta yi ma buɗe baki ba kenan amma a yanzu ba to wallahi baban kuka mu auren wallahi sai kun mu da baba wai tana nuna babanta ubanta ba tana nuna mai hannu yi za su ga abin da ba sa so وكان أشد حياء من العذراء في ظلها وإذا كره شيئا النبي صلى الله يا مجاءه عرف في وجهه أنا قال لك فسك النبي صلى الله عليه وسلم sai ta launi ta canja ta zama ja sun saba ganin haske to suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutsa ki fuska ya ja to ma na bata mai ne yaya idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya gashin giran Allah sannan kuma yaya launin idan annabi sallallahu alaihi wasallam shine ce wa kana sallallahu alaihi wasallama azimal ainai annabi sallallahu alaihi wasallam yana da idanu sosai ba irin idanu na in China ba daga dan sin daga ka gan shi kawai zaka gane wannan wallahi wannan dan sin ne daga ya zaka gane shi daga ido daga gashi daga launi inda ka zama da zuwa ka gane daga ka ga mutum kawai kamar dan pakistan ne kana ganin shi da mai shi zaka gane shi zaka gane shi da gemu gemun su ya bambanta gashin su ma ya bambanta haka nan kaga dan indiya zaka gane launin kawai daga kaga launin daga kaga dan sri lanka zaka gane wannan daga sri lanka yake ba ma sai an gaya maka kamar yadda kaga mutum dan indonesia shi kuma da me zaka gane shi gajar saka yawanci ba samun zankala zankala cikin su yan guntaye ne firi firi haka su ma launin su kore in ka sa ka samu launin ya bambanta kaga mu nan jumhurin bakake ne ko to masha Allah yanzu an zubo in Afirka a cikin mai ga kaga ashe mu Larabawa ne ashe mu Larabawa ne ma masha Allah masha Allah to sallallahu alaihi wasallam yana da idanu masha Allah wadatattu wadatattun idanuwa ahdamal ashfari sannan kuma har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da tawilul ashfari yana da gira wanda take mai girma mashrabul ainaini humra sannan kuma idan annabi sallallahu alaihi wasallam dan dodana mai ja kadan shine mashrabul ainaini humra an dan shayar da dan ja kadan a cikin idan annabi sallallahu alaihi wasallam ashkara ay tawilu shikil ayn sannan kuma har yanzu ramin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan zurfi yana da tsawo kaga tunda an ce yana da wadataccen ido to kaga dole ne idin yayi me dole ne din ya kasance ya ya tsawo ashkala ay tawil shaqq al-ayn aswad al-hidqa sannan kuma har yanzu dan bakin da yake cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam baki ne wulik adija adija bi ma'ana shine shadidu sawadil ayn mai tsananin bakin idan abin da yake ciki na idan annabi sallallahu alaihi wasallam baki ne asali sannan kuma aka akhala al'ainai kai ka ce annabi sallallahu alaihi ya sa tozai akhala al'ainai da wannan alkuhul kalma ce ta larabci ba haushe yaranta na ce alkuhulu sai ce kwalli mana yana da kwalli kamar ya sa tozali a idan shi daqiqul hajibaini annabi sallallahu alaihi wasallam yana da hajib in an ce shi shine gashi ido ke huma kuma gashi na ka samu cikakke ne sosai azajja me azajja shine sama kausai qausain ni ai ma taqawus ma ya yayi yayi yi kob haka shine gashi idan shi ya kasance yana da yawa ba irin nawa ba irin naka ba sannan kuma ya taho Allah mai kuma da kuka kera shi sai ya kasance ko haka wusulu ila da aib ya kuma zo zuwa karshen gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga muna mu yawanci yana zuwa dan kankani amma shi nashi ya tafi yadda aka tsara shi har zuwa kusan karshen gida. aqran sannan kuma kamar ya zo ya haɗu amma fi ghairi qarnin ba tare da sun zo sun haɗe ba na nan bai zo ya haɗe da nan ba yani shine aqran ya zama kamar karo ya taho amma fi ghairi qarnin bi ghairi qalbin ay iltiqa'ul hadibaini na nan gefen dama hajib bai zo ya hade da na abu bakir ablaja menene ablaja ay naqi naqi ma bainahuma tsakanin gashin dama da hagu tsakiyar da kasance na ƙi ba komai a gurin ma'ana na gashi ke domin aka samu gashi wani za ka samu ko ina gashi nan sallar sallar nan ɗin shi babu komai بينهما عرق يضره الغضب ghadab tsakanin nan da nan din ka samu akwai gumi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake to dan mutum karanta wannan in ka ga zan Allah da kai gane fashi ne. amma sai kai karatu da kyau sosai ka karanta ka sai karanta kamar da su yahuda suke allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu a wai karatu so ɗaya ne ka a wuce an karanta an karanta na yau daban na gobe da bandaka to har sai suka yi zama masters kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to tsakanin gashin nan da nan akwai bainahu irqun akwai jijiya ya durruhu yani yuhiru bil ghadab mana idan ya fushi zaka samu jijiyar ta fito ya she manzo Allah yana fushi ke amma fushin shi idan an taka dokan Allah amma ka taba shi shi ne ko bil afwani wa amru bil urfi wa arda lil jahili amma kana so manzo Allah ya fusata to ka dukan Allah mafadul jabini mana wanda yake da yarwataccen goshi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da fadin goshi shine wasi'uhu shine da yake da fadi agar sannan kuma mai haske mai wakiya ajila ay mudhi shine ajila wanda yake mai haske mai wakiya ka annahu yatala'laku kai ka ce a sallallahu Sallah wasallam mina walkiya ne in ka sa miro a can waje wajen rana ka hasko jin inuwa zaka ga yana haske yana walkiya to aka sifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana al-'irqu fi wajhihi kal-lu'lu wa kana al zai zama in ka ce al-'araqu shine mai gumi kenan gumi a fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar lu'lu'i ne kamar duhu da za a fito da shi kayan ado za ka zaka ga hasken annabi sallallahu alaihi wasallam na haske kana a asyala Mustawar Haddai ne. khaddayn shi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam khadduhu kuncin shi da yake Shi ne asyala ay mustawa mustawi Haddai ne. wanda kuma tana annabi sallallahu alaihi wasallam daidai suke sahlahuma kuma masu sauki ba kumbar ba. don haka za mu cewa nan ɗin shi ya kumbara can ma ya kumbara komai na shi a kumbara kumbari annan sallallahu alaihi wasallam haka yanzu ya siffata maka yaya idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yaya gashin idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya shi kwallon idan yake sannan kuma to yaya hancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake aqnal anfi ay tawilul anfi annan sallallahu alaihi wasallam yana karan hanci kaga kyakkyawa ne mutaka ke ma diqqati arnabihi sannan kuma tare da hanci za ka samu masha Allah ya tsaya sosai sosai shi ne dikkati arnabi zoben hancin ya kasance a tsaye shi. bari'u alfami bari'u alfami ya ne azimu alfami annabi sallallahu alaihi shi bakin shi ba baki bane dan pirit dan kucin a yana da yalwataccen baki kamar da yake da yalwataccen goshi yake da yalwataccen ido kuma har yanzu yana da yalwataccen kirji komai na shi kawai albace shi ka duba kalbin annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin kalbi na ba irin kalbin ka wanda kaga yana da mata tara kuma yana iya zaga su gaba daya ma kaga mutum ba shi irin karfin annabta yaya ba zai iya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai yalwataccen komai ne alam nashara laka sadrak kaga an yalwata zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zama abinda da zai mai ka mai ya shanye ko za mai wani shi ya shanye wani ne aka mana ya ma aka mai a cikin mu ba zai wahala ba kuma manzo Allah ya shanye kuma kai ustazu ne ko kuma rama kallahu ne ko anaka kallahu ne in kai aka ma kuma baraka shanye ba sai ka dukura to yaya ustazu kuma ce to ya ka san halin manzo Allah yi da manke eh, to shi komai na shi kawai ce shi ɗabi'un shi yalwatattun ɗabi'u ne ya fi kowa kyakkyawan ɗabi'a kai kyautar shi ma yalwatacciya ce in zai bada kyauta baya bada ɗan abu firit sai ko da yawa ya ba mutum ya ba mutum rakuma a rakumi ɗari ɗari ranar da aka raba ganima hunain bai na hunai sannan ya samu mutum a cikin buwar wasu guda biyu sai ba shi akuyoyi ɗari ya musulun da ba mutum ya tafi gurin mutane shi na musu kamfen ya qaumi aslimu fa inna muhammadan yusti ata'a man la yakhsha al-faqr ku musulunta wurin muhammadu din nan sallallahu alaihi wasallam yana bada kyautar da baya tsoron talauci a komai na shi kawai a yalwace ne bi idinillahi ta'ala sai dai duniya ce ita kuma a kuntace amma lahirar kuma ita ma sai a koma kamar da yake nan a yalwace amma shi duniya Allah bai baza mai duniya saboda me walal akhiratu khairul laka min al-ula daliqu al-fami shine azimul fami yana da baki yarwatacce sannan kuma har yanzu kyakkyawan mutum da ka samu yana da wushiriya ba irin tawa aflajal asnani ya kasance yana da wushiriya an shabuha yani mufarraju ma bainahuma tsakanin wannan da wannan ka samu akwai danga amma da yawa mata ka samu suna neman mai. wai su yi kyau sai su yi a tsaka musu wushiriya wannan sallah sai ce duk wanda za ta yi wannan da wanda za ta yi da wanda ake ma ko da wanda yake yi duka sun shiga cikin tsiwa da a aflajal asnan an shabuha ay munfarijun ma bainahuma ko ma bainaha tsakanin nan haƙorin da can da aka samu Allah mai hikima da kuka ya tsaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance husnul thaqal mai kyakkyawan mushriya barraqu thanaya sannan kuma hakorin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyalli amma kaga lokacin ba kullu so bai ko amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyallin me hakora idan dhahika idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai dariya amma mafi yawancin dariya annabi sallallahu alaihi wasallam ba mushi ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam baya kyakya ta dariya in ga duk wannan a rasulu sallallahu alaihi ya dhahaku ga manzon Allah kamar kana gani yana dariya akwai kuma ɗaya littafin da aka yi kawai mawaqifun fariha fiha annabi sallallahu alaihi wasallam wani sukura ne da annabi sallallahu alaihi wasallam farin ciki imma nuna farin ciki din koyi murmushi koyi dariya din wannan sallallahu alaihi wasallam yi dariya kada ya tala'ala Za ka samu kamar kusan walƙiya ake yi daga ba a taba ganin mutum mai kyau irin wannan kama batu ne sai ce wai yawan manzan Allah shi ne kaza shi ne kaza rubu billah kaga wannan ba san waye manzan Allah ba ke to kaga irin wannan littafan dole sai a fassara musu tunda ba larabci ke ji ba leba ne ko kuma yana ba turanci zai ji ba mutumin faransa kaga ba turanci suke mai to kaga sai a fara sai a karanta musu da yaran su eh wannan kuma kafafen watsa labarai su ne za su yi wannan aiki ko ya kuke gani to muna da shi ne ba to ya za a yi kenan da shi kenan sai dai a da kawai wa na laka bikira shi kenan ko akwai BBC ko ba babu wa na laka bikira kuma sai Allah ya sa ba sa labarin manzan Allah kuma sai manzan Allah kuma ka fikiran shi aka fi ɗaukaka shi ko ina da ina a duniya ba za su yi labaran sassafe ba manzan Allah shi na safe ma ba manzo Allah na rana ma ba manzo Allah na mare shi ba manzo Allah na yamma ma ba manzo Allah amma shi kuma kiran sallah in ta da awa sai a ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ko ina da ina duniya ashhadu anna muhammadar rasulullah duniyar mutane ne duniyar aljihu ne gidajen rediyo ne secular stations ne da yawa aka samu na musulmi suna sa kiran sallah in lokacin kiran sallah ne sai ka samu ko ina da ina ke wa kana yanzu yaya gashin maza Allah sallallahu alaihi wasallam yaya gashin gemun shi shi yana aske gemu ittaqillaha wa la tahriq bi tsoron Allah manzo Allah baya su gemu wa kana kathira sha'ri lihiya gashin gemun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yawa sosai kathira sha'anin lahiya to kaga wannan zai bar gemu sannan wani ya zace wai boko haram kaga dai ba tsinuwa ke so mu tsine mai ba ya daina mana ya ce boko haram mana yana taba wa kenan yana taba manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam domin shi wannan dan wanda ya bar gemu yana goyo da waye da manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma da irin gashin da irin gemun a ya gayo bari ko kuma turawa ko kuma masu fim hausa to kaga wannan an san gemu waye bari da ka wani gemu na rashin kunya dan firit an sai bai shaka kamar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kabira sha'ri lihiya kuma kar kai sakaci duk wanda zai zaka bar gemu idan ka mata isgilanci to ka sassauke mai bama bamai ka sassauke mai sosai ka gaggama ka mai maganganun da suka dace bayan ka gama mai wannan to in shi guri ne ce ok jesus ma shi dan boko haram ne dan iska eh, ka kira shi ka tuttusa mai tukun domin muna sakaci da wannan kuma zai zama mana mushila jama'a a ah, zai zai zama mana mushila ce ok jesus ma dan boko haram ne ko baka gan shi da gemu ba say, ah, so I'm sorry, Allah, those, those mean that. Allah ga wannan magana. Kuma ko ganin shi ba haka suke sa shi da gemu ba. Kamar duk wani musulmi da aka shi da gemu sai a ce dan boko haram. Allah ya sauka wannan ba boko haram ba. Kwata kwata musulunci ba shi da alaka da boko haram. Ko kadan kaga kathira sha'ar lihiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana da gemu mai yawa to hannun da tafai ma musamman akai wannan al-lihiyatu limana wai me samun cin zai bar mu ne wannan fitira ce indai kai namiji ne to zaka samu kai na da gemu da amma idan mata maza ne to ba a iya gane cewa hakikalin mutum namiji ne ko mace da shi ne aka samu ba shi da gemu mata maza kaga ba a gane shi namiji ne ko mace ba cikakke amma duk mutum aka samu cewa yana da gemu alamar cewa shi waye shi namiji ne idan ka ga mutum kuma yana cire gemu gaba daya yanzu yana kamantuwa ne da mata waliyadu billah akwai tashabbu bin nisa ko kuma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine mana mutum da yake kamantuwa da mata ko macen da take kamantuwa da maza aswadahu musamman gemun annabi sallallahu alaihi wasallam baki ne wulin dhalihiyatin azima sana annabi sallallahu alaihi wasallam yana da gemu mai girma sosai hasanatin sannan kuma gemun ne mai kyau kadan tamla a nahar ta kusa ta cika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaji nahar shine nan wuya kenan ba a yi ganin wuyan annabi sallallahu nan shine nahar ta kusa ta cika annabi sallallahu alaihi wasallam wajen wuyan shi kaga kenan gemun annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga nan ya zo nan ya kake gani irin na gani da irin wannan gemun sai ka je wurin pakistawa na zaki gara za ka ga gemu masha Allah irin na manzan Allah amma ka zo Najeriya sai dai ɗaiɗai ku a ce a gari gaba ɗaya sai wani mutum ɗaya ko ma gaba ɗaya ma babu wannan sallar sarmi na da gemu masha Allah kaga gemu ita ma yalwatacciyar gemu yake da shi idan ta kallama fi nafsihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana a cikin zuciyar shi arafa zalika man khalfahu ya wanda yake baya ma zai gane manzon Allah yana magana bittirabiha gemin yana motsi yana ne ko tana gemin yana wani ya ce tana tun da kuma hausa ba ne ga kasar roba ba ba in kai ba kano kaji yana ne ko tana to gyara kawai a hausar da shi ke na mutu tana yana amma kaga a larabci bin dirabiha mace kenan tana tana motsi min azamatiha saboda girman gemu masha Allah masha Allah to kaga sai mi ko ai wannan ma sunna ce ko komai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko koyo ne to ya gashin bakin Allah sallallahu alaihi wasallam wa amma sharibuhu magashin bakin annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana sallallahu alaihi wasallam yufihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cire shi yana kankare shi mana baya barin gashin baki ke abin da yake bari shine gemu kuma ya umarce mu dinga cire gashin baki saboda ne kada mu yi koyo da majusawa to ya gashin annabi sallallahu alaihi wasallam na kanshi wa amma sha'ruhu sallallahu alaihi wasallam gashin annabi sallallahu alaihi wasallam na kanshi falaisa bi ja'din qatitin annabi sallallahu alaihi wasallam ba cikuikuyen gashi yake da shi ba kamar gashin dajjal ka samu gashin dajjal cikuikuyen gashi annabi sallallahu alaihi wasallam gashin shi laisa bi ja'din qatitin ba cikuikuyen gashi yake ba shine ce multawil wanda zaka samu gashi ya cikuikuya wala sabiqin ay mustarsil kuma ba su sakakken gashi yake da shi ba rajilin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da gashi aswada launi kuma mai bakin launi gashin shi baƙi ne ya yablugu shahmata yi. to lokaci da yana da gashi da yawa zai iya kama gashin ya daure ko kuma ya raba shi gashi biyu misali an sa kibiya kaga an sa in mata suna kitso zaka ga sun raba shi ko don ya raba shi kashi biyu wani lokaci zaka zai kawo mai kunne amma an hada shi kuma gaba daya wa yadribu ahyana malki bayhi wani lokaci kuma ya sake gashin sai ka samu ya kawo mai ya kawo mai kafada to ya za ce wani lokaci ya kawo kafada wani lokaci wajen kunne in shi ne ka raba gashin ka gani ko ka je ka yi practical gurin a in ba ka da shi to baban tana kitso ka je ka duba in ta sake gashi za ka ga ya zo dubu amma ta sa shi tsakiya kuma ta raba ne daga ya yi ƙarami ko wa ya buri mu manki man ihi wani lokaci gashi a sallallahu alaihi wasallam yana kawo da shi wa ahyanan wani lokaci kuma mana an yi raba ɗin kenan ila an saki udunaihi zuwa kunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ahyanan baina udunaihi wa atiqihi wani lokaci kuma yana kawo kunne ko kuma wajen kafada da sallallahu alaihi wasallam gwargwadon da aka daura gashi ko aka sake shi fa ya kuma al-jumma wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam gashin shi yana kasancewa fawqa jumma in an ce jumma ita ce ma wasala lil ne wannan gashin da zai kawo kafada wa duna wafara wafara wafra kuma ma jawaza shahmatil uruni a wani lokaci ya kawo kafada wani lokaci wani lokaci bai kawo kafada wani lokaci kuma ya kawo iyakunan shi wa ahyanan to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana da gashi da yawa musamman zaka samu a wannan lokacin kamar yan kwallo dan kwallo ko mawaki sai ka samu gashin yayi mai yayi kitso to wannan kitso din shi ya yake shin ya halatta mutum ya yi kitso ko bai halatta ya kitso ba sannan mun kuma yanzu irin yanayin da muke ciki ba yanzu dai kana kisko kawai mutane su dinga cewa tsinanni musamman kuma ce kai kana hukumar juma'a kuma Allah ya baka gashi da yawa sai kuma kai kiso to kaga shi ke nan ka shiga bakin mutane ka shiga bakin mutane amma dai tun da mutane ba za su iya sa ka aljanna ko su sa ka wuta ba to zai zama da sauki amma kai ne ka lura duk abin da zai kawo mushila yawwa sai ka dakata da shi duk abin da zai iya kawo rikici da hayaniya sai ka dakatar da shi wannan ba yake cewa wa ahyanan wani lokaci ya ja'aluhu a ghada'ir wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana kitse gashin shi ya mayar da shi layi hudu aw dafa'ir shine kunshi hudu ke kan manzon Allah sallallahu alaihi wa kana wani lokaci kuma yana sake gashin nashi sun mafarraka ba'd daga baya kuma sai annabi sallallahu alaihi bai ya tsaga tsakiyar sai kasance tsakiyar ya sa kamar wani abu da zai raba gashin kashi nan kashi can da dangane da kisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba san ko zan kawo maka shi a cikin littafin shama'il al-muhammadiyya al-imam tirmidhi ya kawo wannan babi ko ya kawo hadisi dangane da kisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ya kawo maka ina sai hadisi na 30 daidai shi ma mutirmidhi ya kawo babi musamman babu ma ja'a fi sha'ri rasulillah yaya sun bangashin annabi sallallahu alaihi wasallam to babu laifin abinda ma da ya kawo maka nan shine so mani shanani anas ibn malik hadithi na 23 yace kana sha'ru rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udunayhi zuwa rabin kulli sai yace hadithin aisha kuntu agtasilu ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa kana lahu sha'run fawqa al-jumma wa duna al-wafa mana lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam gashin shi bai kai kafada ba kuma ya bi gashin da ya kasance zo kulli hadithi na gaba na 25 حديث نا أشرين دشدا لم يكن بالجعل ولا بالزغم كان يبلغ شعره شهمة أذنيه لكن النبي صلى الله عليه وسلم كاوى kunni to hadisi na 27 in kana da shama'il muhammadiyya ai abun kunya ne ma a ce ahlus sunna da shama'il muhammadiyya to sai ka je ka duba babi na uku babu ma ja'a fi sha'ali rasulillah a wannan babin babin zai cewa gashin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na daya na biyu hadisi na uku na hudu to hadisi na biyar a babin da hadisi na shida a babin wannan kuma ko da sacin injin ma haka yi duba shi ba wani mushkila ba ne haddathana dan karanto maka nassin hadisi haddathana muhammad ibn yahya wani zai ce me yasa za a yi maganar kitso namiji a yi maganar cewa ya kitso ya ce to me yasa imamu tirmidhi shi ya kawo mana domin ka san diyan da kai da mutane ba ka da mafita to sai ya je ya faɗa abin da zai faɗa tun da yanzu zuwa ba haka kawai ce to yau ko mazaje ku dinga kisu ba kuwa ka da faɗa yau mana karatu ne cikin littafin annabi sallallahu alaihi wasallam ka annaka tarahu sai muka zo cewa wa ahyanan yaj'aluhu arba'a ghada'i aw dhafa'i wani lokaci ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya kisan shi kan shi zama kitso guda hudu ka duba number da ya bar a nan 285 sai ka duba mai gaya maka wani dari biyu yawwa a nan yake cewa a tirmidhi imamu tirmidhi ya roito shi mana wannan a cikin sunan kenan hadithi na 1782 wa fi shama'ili kuma za ka samo shi a cikin shama'il amma shama'ilin wanne za ka ɗauka al-mukhtasar akwai muktasar shama'il waye muktasar shama'il muhammad nasiruddin al shi ya zauna ya saurari littafin sai mai da shi muktasar shama'il an ummi daga ummu hani ne hadisin da imamu timmi da ya kama kana قال حدثنا محمد بن يحيى بن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي نجيب عن مجاهد دغ مجاهد an ummi hali'in binti abi talib daga ummu hali binti abi talib eh yar uwar wa kenan yar uwar ali ibn abi talib qalat take cewa ita ma ɗan rahoto ce qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam makkata qadmatan wani tawwa da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi garin makka walahu arba'u ghada'ir annabi sallallahu alaihi wasallam da kitse ya kitse kan shi kashi kashi kuje ke arba'a ghada'ir jam'u ghadira domin ta hakiki ana yake cewa hadithun sahih rawahu tirmidhi fil libas sai baka namba anan 1781 ban san ko daidai da namba aha anan sun yi bambancin namba ɗaya ne ko 17 82 nan ya sa nan kuma 1781 to duka dai da ka duba shi babu ne bi sanadihi wa matni sawa wa rawahu abu dawud fi tarajjul al-imam abu dawud ya rawaito wannan shi ma wajen tace kai hadisi na 41 wa ibn majah fi libas 3631 na dubu uku da 3631 wa imam ahmad fi musnad hakaza ibn sa'd ya rawaito shi a cikin at-tabaqat at-tabaqat al-kubra wani hadisi na ashirin da bakwai ke na cin shama'i to kaga kenan sai ka bi hadisi na talatin hadisi na talatin a cikin shama'i قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابراهيم بن نافع المكي عن ابن ابي نجيه عن مجاهد عن ام هاني قالت daga ummu hani radiyallahu anha take cewa ra'aytu rasulullah yanzu ka dauko wannan shine ashraful wasa'i ila fahmi shama'il hmm? ashraful wasa'i ila fahmi shama'il للعلامة شهاب الدين أحمد بن هدر الهيثمي يا رسول الله تنا دري da saba'in da hudu sabo ne ko tsoho ne to zai zo shirin wannan hadisi na talatin cin shama'i yadda ke cewa aikin sallallahu alaihi wasallam da ba fa'ira arba ضفائر أربعة أي بمعنى الضفائر السابقة والضفر فتح الشعر أو غيره والضفيرة العقيقة وفيه زمان الكتوى حل ضفر الشعر يا هل ترتيب فتنشي حتى للرجال ومثل ما نرجعي خصوصية كما قال آه، حتى للرجال هذا ما نجمع وليس مما يختص بالنساء أسل أسلي ba mata ne kawai suke kisa su ba a mu a gurin kasar hausa billahi la ilaha illa huwa mata ne suke waya kuka gani a kasar hausa mata ne suke kisa illa bi itibari ma'tina fi akthar al sai dai tura da cewa abin da aka saba mafi yawancin kasashe fi hadhihi azminatin mutaakhira shi ma ke cewa to a wannan zamanin da zo na karshen duniya ba su na can can gaba sun san har maza suna yi amma zini in ka kawo sai ka ce ayi rikici karatun rikici wai wannan shi ne rikici a sun ba dama manzan Allah ce manzan Allah ya yi rikici a yanzu ummu hali ma ta zama yin rikici ke rago wannan fara da babban murya na sa ko da zai kai labari ko kuma ya ce ka je kana wai me me ya ce ma manzan Allah ya kiso a'udhu billah a'udhu billah oke to ummu hali yar abu yar abu talib yar uwar ali bin abi talib ita ce babban yan rahoto a nan ita ma yan rikici ce imamu tirmidhi da ya rawaito wannan hadithi shi ma dan rikici ne da irin su imamu ahmad ibn hanbal shaybani su ma duk sun shiga rayu rikici ko al-imam abu dawud as-sijistani da ya rawaito 4191 shi ma dan rikici ne ibn majah shi ma da ya rawaito 3631 dan rikici ne al-imam ahmad imam ahlus sunna shi ma dan rikici ne ibnu sa'ad da ya rawaito a cikin tabaqatul kubra nan ya bada namba mujalladin farko shafi na 330 tabaqin suna dan bambanci da nan amma tabbas in ka je ka duba baka samu baka zo ni ina da tabaqatul kubra zan dauko maka sai mu duba keke da keke billahi ladhi yana shi to dukan su ya rikici ne ko sannan su wanda suka yi waya malami imamu timmini muhammad ibnu yahya dan rikici ne sufyan ibnu uyayna az-zahiri shi ma dan rikici ne mujahid to kaga duka abin ba wani ce wani rikici ko na rikici ba yanzu mushkilan za ka iya zuwa wani ƙauye ko ka je wata ƙasa sai ka ga mutum ya yi kuma sai ka ce mai jahilin banza hmm? to ga kawai jahilin kenan wanda zai faɗi cewa wanda ya kaza jahili ne alhali kuma ga shi manzo Allah ya ce kai daga ina kake dan saurayi min aina anta من نيجيريا من نيجيريا من أين؟ من جوز أنتم لا تقرؤون الشمائل هذا بنا ما بيجي ذكي كيف كتب كرت الشمائل بكا باكا جيب كرت الشمائل المحمدية إيه؟ لا بنزم بنزم مين شمائل بنزم إيمان kaga kai nan ka zama ba kauye Allah ka zama ba kauye to don nan ba wai komai in an karanta sai an yake da shi ba amma dai ka sani ko ta kwana domin da dama aka samu wani su ce wallahi shi sai ya yi to kaga mu a dai bana baka shawara ka je ka yi ko. iya gashin da Allah ya baka a gaba aski kake yi don ma ka tara gashin ne to shi ma nan sai a lura don me ka tara gashi manzo Allah ya tara gashi ne idan shi kai gwaigwayo babu laifi amma ka tara gashi don me don wanda dan kwallo ya tara to aske don wani mawaki ya tara aske kaga ya danganta su samarin da suke barin gashi shi dan me yayi tukunna sai ka duba ma yayin shiga shigan ya yayi inda manzon Allah ne to zaka ga ko ya rufe da kai yayi hula ko kuma yayi rawani idan ne na manzon Allah kama in ba irin na manzon Allah aka samu ya sa shirt ya sa wani suna mamun kaya to kaga kana kallon shi gida man ka san to nan ba irin na manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam to kaga fa'idan a karanto yanzu abubuwan kenan ba wai lallai sai na yi ba ce to kai me za ba kai gizan ba to ba zan yi ba ai manzo Allah ya ce ku yi ne manzo Allah bai ce ku yi ba a shi ne yayi to kaga yayi ya bambanta da ku yi amma na ce manzo Allah ce ku yi wallahi sai na yi sai in tara gashin tara tara ko da dare ɗaya ne billahi la billahi la ilaha wa sai na je na ke zo ki min Allah idan manzo Allah ce ayi ba sai na tara ko da daddare kawai na ce to zuwa da safe to kuce na yi ko ban ba gama ka ga Allah bai ce ka yi kitso ba gama ka samu wani ce a ah, ba Allah ce da kalkara lakum fi rasulillah uswatun hasana to shi ya wannan ne kawai dai koyi koyo da manza Allah ki sai dinka daukar abun kaga da sauri da sauri gama an ɗauke shi da bala'i bala'i sosai ce duk wanda ya haka kafiri ne ko dan bidiya ne ko jini shi ya halatta to kaga abun kuma bai gaya daga yanzu kamar mun yi rabi ke nan Allah sai zan rage mana saura shafi biyu ke a sifatu jad'ihi da sifatu atrafihi da kuma sifatun amma fata da mai imanu kuka ya datar da mu zuwa ga shiriya da mai imanu kuka ya datar da mu zuwa ga bin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته